والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله jiya idan ba manta ba mun ne a ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul araf Faɗin Allah ta'ala wa matan tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da ashirin da bakwai za mu ansa tambaya guda ɗaya ne kaɗai cikin ɗimbin tambayoyin da ke hannu abinda tambayar ke cewa halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki shin ya halatta ko bai halatta ba wato domin ya zo ta al'ada ta shigo lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa kawayen amarya ko dangin amarya yayyanta da kannanta sukan yi anko kaya iri ɗaya kuma galibi sukan je a dinka masa kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu sun dame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba tufafin ma na iya yagewa to hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzan Allah ke gaskata a kansu da yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qat akwai waɗansu nau'ikan mutane yan wuta ne nau'ikan mutane biyu bai riga na gansu ba har yanzu saboda a lokacin shi ba su riga sun bayyana ba nau'i na farko qaumun ma'ahum siyas yadribuna bihan nas waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai waɗanda suka rike makogaran talakawa suka rike dukiyar ƙasa suka mayar da ita tasu suka gallaza wa al'umma suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka ko gyaran hanyoyin mutane ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu ko inganta iliminsu ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az-zalama zalamai daga cikin shugabanni waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a abinda ake nufi da mutanen da suke rike da bolala suna dukan mutane su ne dukkan waɗansu a zalamai da za su yi amfani da makami don cutar da yan uwansu musulmai kamar yan fashi da makami kamar yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta waɗanda za su rike makami su saruwa ne yan sara suka su saruwa ne su sokiwa ne su filla hannun wane su fasa kan wane kawai dan suna goyon bayan wane sai wane sai wane to waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyasun yadribuna bihan nas manzo Allah ya nassanta cikin hadisi cewa 'yan wuta ne daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ma'ilati manzo Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyatun ga su da tufafi amma kuma ariya a tsirarar domin tufafin ba su jikinsu ba tufafin basu su rufe inda yawa jaba ya mace ta rufe a jikinta ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa mumilatun kuma masu koyar da waɗansu ƴan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar irin wannan shigar dan su sun yi sun lalace kuma suna ƙoƙarin bayar da mummuna koyarwa ga waɗansu masu yin irinta. hunna ka asnimatil buktil ma'ila manzo Allah ce kawunan su kai ka ce to zan raƙumi ne abin nufi suna gyara gashin kansu su wani style din a tura gashin nan gefen wani kuma a tura shi nan gefen wani a turo shi gaba duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception za a nuna idan an je cocktail party za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a tafi tsakanin maza da mata gani take wannan shine cinyewa gara ta yi amfani da yarintarta da ƙuruciyarta ta ci ta finye ta yi adon tsoka tana nuna jikinta sai manzo Allah ce la yajidna rihal aljanna, ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna kuwa ana iya jin sa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara ɗari biyar a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin to ko da nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin ne za a ji kamshin aljanna to ko da a jaki ne ko da a kasa za ka yi tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin kam ai ba karamar tafiya ba ce ba to ballantana a ce a jirgin sama ballantana a ce wani wuri to daidai wannan wajen ma ba za su je ba inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna ballan tana magana shiga aljanna ta taso don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata ƴa musulma mai son tsira gobe lahira mai son ta kubuta daga azabar Allah ta kame kanta ta suturce jikinta ta daina bayyana tsiraitinta da sunan ana biki a dangi da sunan ana bikin kawa wannan dukkaninsu haramun ne bayyana wannan ado din bayyana tsiraiti sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba ga dukkan wa ga dukkan wanda yake da ta cewa akan matar da yake wakilci ya ansa umarnin Allah da yake ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunan ku da iyalanku daga wuta ku tsamar da kawunan ku ku tsamar da iyalanku daga wuta wa qudhan nas wal hijara makamashinta ita wutar mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun sidat ga mala'iku waɗanda suke yan gadi a kanta ghilazun waɗanda zukatan su babu rahama a ciki shidadun masu tsananin karfi la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba Allah duk umarnin da ya musu abin da yake su yi shi suke zartaswa to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa ya kubutar da yarsa jikarsa yassa kanwarsa matarsa daga cikin wannan azaba da take jira mutum ranar tashin kiyama ina amfanin ki yi ado ki burge a rinka labarin ki mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki masu kyamara su ɗauke ki hoto a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce kanwarka yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce yarki ta zama haka wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama a baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa wa kullu insanin alzam wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu mansura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم Alaika hasiba man hitada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ranan da za a wa mutum karanta littafin ka ya ishe ki hisabi karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza abin da kika ce inda kika taka kika je a hotel ɗin, a gidan a GRA ko a cikin gari a duk inda kika yi a Abuja ko a Kano ko a Kaduna a duk inda kika yi ki a Maiduguri ko ma a ina ne za a ce ikra kitabaka kafa bi suka yau karanta littafin ka yau ya ake ka isa. da haka bai dace ba iyaye su kyale yayansu suna shiga ta fitsara wai mutum ya ce ai yaran zamani ne zaka je kai bayanin yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama ma'ana matarka ta fi karfinka ƴaƴanka sun fi karfinka dan me zaka kyale ƴaƴanka su fi tsare dan me zaka kyale matar ta fitsare dan me zaka kyale kanwar ka ta fitsare kai iyakacin yanka idan sun kangare ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba ba zai kama ka da sakaci ba sai a kama su da laifin su tunda sun zauba da gai sun yi wayo sun yi hankali ka faɗakar ka wa'azantar sun ki sai ka kyale su ba yadda ka iya ka yi iyakacin naka kokari amma ka shiru ka yi sakaci ka ce yo ai abin mata ne yo ai bai da zaka iya da mata yo ai kaza kaza yo ai dangi dangi wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama kuma ke da kika more ke da kika tashi ke da kika yi rawa kika yi kowace irin rawa kika yi koroso kika yi rawar NTV kika yi rawar waje kika yi ta gida kika yi duk da kika yi kika yi rawar barmana mai soge. Sa'ad bori ya zo daga Nijar ya kada kika tashi duk irin fasarar da kuka yi wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani kuka yi rawan yan police ban duk ana kallon ku duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wallahi tallahi ba abin dariya bane ba in kun san girman wanda aka saba ba za ku dariya ba in kun san fulsarar da muka samu kanmu a ciki duk musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana duk musibar da muke ciki cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya jawo mana dan me muka fitsare iyayen mu da kakannin mu haka suka zama yanzu yau a kowane gari ana bukatan sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi a kowane gari ana bukatan abubakar tafa a balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a bauchi kaga me ya bari hula dan kwara kobe guda daya da wani katon agogo kwame me wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katon rediyo na jin labarai da safe ne kayan gadansa iyalinsa ma gwamnatin tarayya ta su gina musu gida daga baya ba bai bar musu gida ba ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba to amma yau abin da ake bukata a samu kuɗi a tashi idan an kirawo maroki ana biki a yi masa hajiri na nerori wannan shine kuma abin da muke neman yardan Allah da shi ana biki gidan Allah wane ana biki gidan honorable wane ana biki gidan minister wane commissioner wane duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shi ke jawo mana kushin Allah kuma shi ke cire albarka a cikin dukkan harkokinmu shi ke cire albarka a cikin dukkan rayuwarmu mu mu makara ba idan mun gane kuskuren mu mun tubu zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka ɗauka cewa irin wannan wazan kauyanci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikanin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya ubangiji ka samu fi karfin zukatan mu mu fi karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyen mu mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari kamar yadda na faɗa da ashirin da shida wa ma mu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrika alaina sabran wa tawaffana muslimin sukan maganar da waɗannan mutane suka yi masu tsafi bayan sun musulunta bayan sun mika wuya ga risala ta annabi Musa alaihi salam bayan fir'auna ya yi musu lazani da firgici ya ce zai yanke hannun dama da kafar hagu suka ce kai duk abin da za yi ba abin da ya sa ka yi mana haka ko ka ɗauki wannan doka a hannun ta cewa zaka yi mana kaza sai dan mun yi imani da ayoyin ubangijinmu yayin da ayoyin suka zo mana ya ubangiji kama lalo hakuri a gare mu ka karɓi rayuwar mu muna musulmi wannan shine abin da muka tsaya sai aya ta gaba Allah shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال فنقتل نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال الملأ من قوم فرعون sai mala'u wato ‘yan fada masu faɗa ji min kawai fir'auna cikin mutanen fir'auna suka ce a tazaru Musa wa kauma yanzu ka kyale annaba Musa wa kaumahu shi da mutanensa li yufsidu fil ard dan su fasadi a ban kasa haka zaka kyale su su je su yi abin da suka ga dama a ban kasa wai abin da suke nufi fasadi kudurce aqida da ta saba wa ta mutanen gari rayuwa akan wani addini da ya saba wa abin da aka gada iyaye da kakanni abin da suke gani an kawo sabon addini wanda ya saba wa abin da fir'auna da mutanensa suka gada iyaye da kakanni a tazaru musa wa qaumahu li yufsidu fil ard ka kyale annabi Musa da mutanensa dan su yi barna a ban kasa wa yazaraka wa alihatak kuma ya kyale kai maka tawaye yayi wa allolin kama tawaye abinda suka faɗa masa kenan suna masu zuga shi idan kun da su yaki da jerin waɗannan ayoyi sun faɗi wannan magana ne bayan wancan taro ya baje wancan taro da muka yi maganar sa'adiya jiya taron muƙabala taron faɗi in faɗa taron kawuna ka in kawo nawa tsakanin annabi Musa alaihi salam da waɗancan masu sihiri da aka taro to wannan taron ya riga ya baje fir'auna ya nade tabarmar kunyarsa da hauka law qatta anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajma'in wannan nade tabarmar kunya kenan da hauka taron ya baje a haka kowa ya san an kayar da shi wanwar kowa ya san masu sihiri sun sallama wa ulqiyas saharatu na qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun haka taron ya tashi to sai su yan fada so ga idan an tafi a haka to fa lalle annabi musa ya ci nasara ma adadin mabiyansa za su karu sai suka ce ya kamata a je a baiwa sarki kwarin gwiwa ya sake daura kamaran yaki da annabi musa shine sai suka koma suka haɗu suka je suka same shi a fadarsa atazaru Musa wa qaumuhu li yufsidu fil ard yanzu haka za kyale wannan abu ya wuce shikenan kasuwa ta ta sun yi daga jiya shikenan an kyale labarin ya kare a je kunkurus kurunkus kenan labarin ya tashi haka atazaru Musa wa qaumuhu li yufsidu fil ard wa yazaraka wa alihatak ka san ma an ce ba a mugun sarki sai mugun bafade ba a mugun gwamna sai mugun mai ba da shawara haka fa hausawa suka da faɗa Ina haka ne ila ba haka bane ba qala shi kuma sai yace sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum lalle sai mun karkace abna'ahum ƴaƴan wa nastahyi nisa'ahum wato sai mun karkace ƴaƴan su maza wa nastahyi nisa'ahum mata kuma mu kyale su da ransu mu mayar da su wato ainihin bayi wa inna lalle mu masu iko ne akan su wajen zartar da haka din in mun tashi ba abin da zai iya hana abin da yake zai faɗa ke kaga yanzu sun je sun zuga shi sun farfado masa da rai bayan ya riga ya koma fadarsa munhar al-ma'nawiyya munhar shakhsiyya bai da karfi an zare laka sakamakon wancan gumurzu da aka yi na faɗe in faɗa ko kawo ka in kawo nawa tsakanin annabi Musa da masu sihiri wanda karshe Allah ya bai annabi Musa sa'a kaga yanzu sun sun ƙara busa masa rai sai dawo da karfin jiki sanuqattilu abna'ahum wa nastahyin sa'ahum lalle sai mun karkace ƴaƴansu maza sai kuma mun bautar da ƴaƴansu mata wa inna fawqahum qadirun kaga har yanzu dai siyasar ai guda ɗaya ita ce wannan siyasa ta hana su yaduwa ta hana su yawa saboda me dai idan sun yi yawa to za su yi barna a bankasa wai barna din ita ce za su kawo wani addinin da zai mai gurbin wannan addinin da aka gada na iyaye da kakai wato zai za a kawo wani addini da zai juyin juya hali ga gargajiya su kuma suna son gargajiya ta ci gaba da yaduwa shi kuma annabi Musa zai kawo canji ke to da haka dan mai sai kawo canji sai ya ci karo da yan gargajiya ke. to sai Allah ce قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسر يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون Ubangiji ta'ala ce qala Musa li qaumihi sai annabi Musa alaihi salam yace da mutanansa ista'inu billahi wasbiru ista'inu billah ku dai ku nemi agajin ubangiji ku nemi taimakonsa wasbiru kuma ku yi hakuri wannan alwashi da Fir'auna ya ɗauka na cewa zai karkace 'ya'yanku maza zai bautar da mata shi mai nasara ne mai iko ne akan ku duk wato ba zai ci nasara ba da izinin ubangiji ku dai ista'inu billah ku nemi taimakon ubangiji wasbiru ku yi hakuri innal arda lillah kasa gaba ɗaya mulkin Allah ce yurisuha man yasha'u min ibadi yana gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa wal aqibatu lil muttaqin wato karshen lamari kyakkyawan karshe yana tabbata ne lil ga mutanen da suke da takawa in kun ji tsoron Allah Allah zai tabbatar muku da kyakkyawar makoma in kun ji tsoron Allah Allah zai kare ku wato daga dukkan wani kulli da aka yi muku sai ya kwance dukkan wani tarko da aka dana sai ubangiji ta Allah ya kubutar da ku daga sharrin wannan tarko ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يكفر عنه wa ويؤذم له اجرا ubangiji subhanahu wa ta'ala yace qalu sai suka ce gobina min qabli an ta'tiyana gobina an tutar da mu min qabli an na tun kafin ka zo mana kai annabi Musa wa min ba'di ma ji'tana haka an tutar da mu bayan ka zo mana me suke nufi da an tutar da mu kafin ka zo mana an tutar da mu bayan ka zo mana wato tun kafin a haife ka dama can an gallaza mana karkashin mulkin fir'aunanci an wahalce mu haka yanzu ga shi ka zo an ci gaba da galla mana karkashin wannan mulki tunda siyasar da fir'auna din ya dauka shine nesantar da banu isra'ilawa daga dukkan wani abu da zai tabbatar da ci gaba nesantar da su a rayuwa ta tattalin arziki nesantar da su a rayuwa ta siyasa mayar da su saniyar ware akan duk abin da ya shafi gudanar da kasa kaskantar da su da mayar da su bayi wannan shine abin da ya rinka yi musu kafin ma haihuwar annabi Musa alaihi salam da kuma bayan yanzu an haifa annabi Musa ya zo yana manzo shine ubira min qabla an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala sai annabi Musa ce da su asa rabbukum an yuhlika aduwakum saura kiris ubangiji ala zai halakar da abokin adawar ku dai ku yi hakuri ku dauki juriya wato bishara yake musu cewa babban abokin adawar ku dinnan fir'auna Allah zai gama da shi asa rabbukum an hulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard sannan bayan ya hallakar da abokin adawar ku zai halifantar da ku a bankasa ya mayar da ku ko ne mamaya gurbin sa fa yanzura kaifa ta'malun ubangiji dan Allah ya ga to ku ko me za ku yi daga baya ba cewa a kawar da wani daga kan mulki ba idan kai ka hau me za ka iya kawowa na gyara ba cewa ya sauka ba kai idan ka mai gurbin sa me kake da shi na ajanda mai kyau wanda za ta kawo ci gaba wato kamar annan Musa na nuna musu eh na yadda Fir'auna ya cutar da ku na yadda ya cutar da ku kafin in zo na yadda ya cutar da ku bayan na zo kuma lallai ubangiji subhanahu wataala ya yi man alƙawarin zai kawar da Fir'auna da kan karagar mulki ku kuma zai halifantar da ku wani irin shiri da kimtsi kuka yi na kawo gyara a ban kasa idan yau ko ne kuke matsayi na mulki irin na fir'auna ko aka baiwa dawa irin ta fir'auna ku rike makogaran mulki ko hau karagar mulki wani irin ci gaba za ku kawo shine asara bukum an yi yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu wannan shine abinda yake da matukar muhimmanci mutum ya kalla idan ka ce wane ya kawo to idan ka hau wani gyara za ka iya kawowa wani irin ajanda kake da ita a hannunka ta kawo gyara wannan yana da matukar muhimmanci sai Allah madaukaki ce mai ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء تأتيهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائر عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وبنجلي تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين حقيقة من جرب إيال جدا فرعون بالسنين لشيكرو نفري سوني السنين ونقص من الثمرات da kuma tawaya ta amfanin gona lafazin as-samarat ya'yan itace sune as-samarat tawaya ta ya'yan itace la'allahum yadhakkarun ko sa yi tuntuntuni su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wato Allah madaukakin sarki na jarrabar bayi da raki don su gane cewa sababin rashin shine sako da suka samu kansu rinjayen ayyukan barna da suke yi don su rage ayyukan barnan sai ubangiji ta'ala ya kawo musu sa'ida su rage ayyukan saban sai ubangiji ta'ala ya maye gurbin wahalar da ake ciki da wani abu na jin daɗi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim shine wa naqasu min as-samarati la'allahum yadhakkarun fa idza ja'atuhum al-hasana yayin da dan abu ya zo musu rayuwa mai kyau lafazin al-hasana kamar ruwan sama kamar kosin lafiya kamar riba a cikin harka ta kasuwa damana mai kyau kaka mai albarka duk ana fassara shi da hasana qalu fi lana hadhihi Ya'yi, dama wannan namu ne mun cancanta mu samu mun dace mu samu wannan wa in tusibahum sayyi'a idan kuma mummunan abu ya same su karayar tattalin arziki fari koma baya ta fuskar noma cuta da yaduwar wata annoba a tsakankaninsu idan haka ta faru ya fayyaru bi Musa sai su canfa annabi Musa alaihi salam ce shi ne ya jawo mana wannan halin da muke ciki wa mamma shi da wanda suke tare da shi ba dan su ba da ba a yi mana fari ba ba dan su ba da Allah bai jarrabe mu da babu ba ba dan su ba da ba da ba a jarrabe mu da cutuka da muke fama da su ba shine ya tsayyaru bi Musa asalin at-tafayyur shine tamfi asalin at-tafayyur wato shine canfa motsi na tsuntsaye daga at ne kai kawo din tsuntsu dan saboda mutanen jahiliya mutane ne masu canfa-canfi kuma tamfin da yake yawa a cikin shine tamfi da tsuntsaye yin duba da tsuntsaye idan mutum yana so ya yi wani abu mai muhimmanci kasuwanci neman aure tafiya ko wani abu yake son ya san da sa'a ko babu to sai ya tashi da sassafe ya zo gindin wata bishiya da tsuntsaye sau kwana kai sai ya girgiza wannan itaciyar sai tsuntsaye su tashi idan da suka tashi sun yi dama to akwai sa'a ke in ko suka yi hagu to babu sa'a idan suka tarwatse waɗansu suka yi dama waɗansu suka yi hagu to sai an sake maimaitawa ba za a ce ba da sa'a ko babu sa'a sai a sake maimaitawa kaga shine istikdamu sayr kenan yin amfani da tsuntsaye wajen kokarin tanko sa'a shine at-tabayyur din to daga nan sai kai sai aka amfani da kalmar wajen yin amfani da kowane irin abu wajen kokarin tanko sa'a waɗansu sukan yi amfani ta wannan hanyar waɗansu kuma sukan tashi idan sun ga tsuntsu irin wanda ana kyakkyawan fata game da shi kamar a tashi a ga balbela to ana kyakkyawan fata game da ita amma a tashi a ga mujiya to mummunan fata ake game da ita babu sa'a kawai gari da safe ka ga mujiya to wannan babu sa'a ke ka tashi da sassafe ka ga mutum mai lafiyayyin gabbai shi ka fara cin karo da shi da ka fito daga gida za ka kasuwa ko za ka ofis to wannan safiyar da sa'a amma aka yi rashin sa'a ka fito sai ka ci karo da wani nakasashe kuturu ko makaho ko mai zan gindi wannan ranar babu sa'a sai mutum ya koma gida ba zai bude kantinsa ba ba zai je ofis ba ba zai je kasuwancin da ya nufin fita ba wani kuma yakan yi kokari ya ji me ya ji me ya fara ji da ya tashi da safe idan da ya fara tashi da safe ya ji kukan zakara to akwai sa'a idan ya ji kukan jaki to babu sa'a a'a ya tashi da safe sai ya je wani yana kiran wani ya mai sa'a ya mai rabo ba fa da shi ake ba da ce aka wani ya kira wani ya ce ya mai sa'a ya mai rabo sai ce eh lalle yau na fito da sa'a tunda wannan kalmar ta fara kwankwata murfin kunne na lalle yau akwai sa'a amma aka yi rashin dace wani yana raha da wani yana tsokanar wani yace ya hasararre ko yana faɗa da wani ya kasashe ya ci bayan maza sai ce kai yau ba sa'a ci bayan maza to kila da ni aiki yau ku sa'a sai koma gida to dukan wannan yana cikin canfi waɗansu kuma sukan canfa mutane waɗansu sukan canfa dabbobi waɗansu sukan canfa tsuntsaye waɗansu sukan canfa abin hawa waɗansu sukan canfa mace idan daga yin aure sai ya samu riba sai ce to matar ta kawo sa'a idan daga yin aure sai motarsa ta yi haɗari sai jingina abin zuwa ga matarsa to kaga duk wannan daga cikin canfi nau'i ne daga cikin nau'ika na shirka wanda bai kasa bai kamata musulmi yayi ba wani ya canfa gidan da ya tare idan daga tare wasu a gida sai barayi suka shiri gidan ko babu sa'a kin sai ya canfa wannan wani yakan canfa rumfarsa ta kasuwa wani yakan canfa dabbarsa jaki ko dabba idan mazaunin karkara ne mashin ko mota idan mazaunin cikin gari ne ya sabuwar mota wani abu ya faru sai ya canfa motar cewa sanadiyar motar da ya saya ne to dukkan wannan yana cikin abin da ake kira at-tasayyur manzo Allah ce la adwa wala tiyara wala hamata wala safar la adwa wani baya harbin wani da cuta wala tiyara sannan babu canfi cikin addinin musulunci wala hamata babu wata mujiya da take gadar da hasara ko ta gadar da sa'a wala safar babu wani zobe na tagulla ko na zinari ko na bikin karfe da ke jawo alkhairi ko ya kare sharri ko ya jawo sharri ko ya nesantar da alkhairi ko kuma wala safar babu wata illa da watan safar ke dauke da ita duk an fassara hadisin da wannan a takaice dai duk abin da kuka samu na ni'ima daga Allah ne amma bikum min ni'matin fa min Allah sannan idan wata musiba ta sauka a sama ko a jikinka ko a dukiyarka ko a gidanka daga ubangiji subhanahu wataala ne ma asaba min musibatin illa bi idnillah wa man yu'min billah yahdi qalba wallahu bi kulli shay'in alim haka ake so mun ne kudurci a zuci karka tamfa wani cewa su wani suka jawo alkhairi su wani suka jawo sharri wani din kawai dan kasancewar sa wani ya jawo alkhairi wani dan kasancewar sa wani ya jawo sharri wani kadai baya jawo alkhairi wani kadai baya jawo sharri sai dai ayyukan su wani suna zama sababi na alkhairi ayyukan su wani suna zama sababi na sharri yanzu tauye sikeli tauye mizani suna jawo karancin amfani gona suna kawo karancin ruwan sama da nassan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaduwar zinace zinace a cikin gari suna jawo yaduwar cutuka muggan cutuka irin waɗanda ba a taɓa yin su ba a baya a tarihi kamar yadda manzon Allah ya nassanta cikin hadisi da Ibn Majah ya rawaito to kaga wannan ayyuka ne amma ba mutum shi karan kansa ba kasancewar safari ko baki gurgu ko mai lafiya makaho ko kuturu ko wani tsuntsu ko wani abu wannan baya jawo alkhairi ko ya jawo sharri sai dai ayyukan mutane na da tasiri wajen alkhairi ko kuma sharri saboda ubangiji subhanahu wataala ya sanya ayyuka su zanto al-asbab ayyukan kirki su zanto sababi asbab na sa'ada kamar yadda ayyuka na banza su zanto asbab na shakawa fi dunya wal ko a duniya ko a lahira ina fata an fahimta kaga akwai banci tsakanin ababen guda biyu ubangiji ta'ala ce fa iza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi idan wani alkhairi ya same su sai su ce dama wannan namu ne mun cancanta mu samu wa in tusibuhum sayyi'atun idan ko mummunan abu ya same su ya sayyaru bi Musa sai su canfa annabi Musa alaihi salam wa man ma'ahu da wanda suke tare da shi sai Allah ce ala ku saurara ku ji ala ku saurara inna ma ta'iruhum inda Allah sanidai sanadiyar faduwar azab fadawar azaba su akan su a wurin ubangiji ta'ala musibar da ta sauka akan su mabudinta na wurin Allah ta'ala su suka saba suka yi shirka sai jarrabe su da wannan wahalhalu walakin na aksarhum la ya'lamun amma da yawan su ba su da masaniya akan haka وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم قدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقالوا سكتي مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها أصل كلمر مهما وسو ماتي da ma guda biyu ma ma ba guda biyu ba kenan ma ta farko mausuliya bi ma'ana allazi ma ta biyu sharafiyya sai aka hada su da juna yi da dama ma akan yi karinta a hada ta da wani ada daga cikin adawatu shar kamar su ayyu Allah ce ayyamal azalain qadait fala udwana alayhi والله على ما نقول وكيل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كاغا اين ita ce asalin kalmar ma ƙara ta aka yi ayyu ita ce asalin kalmar ma ƙara ta aka yi ayyan ma ta da'u فله الأسماء الحسنى أيما الأجرين قضيت فلا عدوان علي أينما تكونوا يدرككم الموت to haka nan gurin ma ita ce asalin kalmar ma ta biyu kara ta aka yi ma ma ma ma ta'tina bihi min ayatin li tasharna biha to idan aka haka za su yi nauyin fada a baka harshen larabci yana ginuwa akan saukakawa sai aka mayar da ma din ta farko alifin din ta zanto ha litaqarubi makarajayhima saboda akwai dangantakar da juna tsakanin mafitar harafin ha da harafin a da haka sai aka mayar da a ta zama ha sai aka ce mahama a madadin mama wanda ya fi daɗin faɗa mahama ta atina bihi min ayatin wa kalu suka ce mahama ta atina bihi min ayatin duk irin abin da zaka kawo mana min ayatin na wata aya abin da ake nufi da aya wata alama wata mu'jiza wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi an yatiyakum tabut ay alamata mulki duk abin da zaka kawo mana na wata alama da ke nuna cewa kai manzo ne Allah ya aiko ka litasharana biha dan kai mana sihiri da ita ka sihirce mu da ita fama nahnu laka bimu'minin to fa mu ba za mu yi imani da kai ba haka suka ce da annabi Musa alaihi salam wato fir'auna da mutanansa Allah ce fa arsalna alaihim tufana lafazin arsala fili ne wanda yake bukatuwa zuwa ga mafa'uli guda biyu mafa'uli na farko da na biyu yata'adda ila al-maf'ul al-awwal bila wasita wa ila al-maf'ul ath-thani bi wasita maf'ulun farko arsalna alaihim tufana kaga bila wasita amma arsalna alaihim wannan shine maf'ulul awwal ya zama bi wasita a madadin arsalna hum tufana sai zanto arsalna alaihim tufana wato mun aiko musu da atufan lafazin atufan na nufin ambaliyar ruwa wal jarada lafazin aljarad na nufin fara fara idan ka duba lafazin aljarad suka ce wata halitta ce wadda take da fuka-fukai guda shida ka tafi kirgawa fuffukinta guda shida kuma sa iri biyu ja da kuma yalo sannan lokacin da ta tashi sama gaba ɗaya suke buɗewa to a cikin kamus ita ce aljarat sawa'un ka fassara ta da fara ko da wani abu daban Abincin abincinta shine amfanin gona da mutane suka yi da kuma ganye na itace da kuma zangarniya ta gero ko ta dawa da ta fito ta fara bununu kafin ta fitar da kwaya ko bayan ta fitar da kwaya shine hakikanin abincinta wannan shine fassaran aljarat a cikin kamus larabci kaga dai wannan halitta ita ce me fara ubangiji ta'ala ya jarrabi mutanen fir'auna da ruwa ambaliyar ruwa shine asufan ruwan da zai zo ya cinye gidaje ya cinye gonaki ya cinye filin noma gaba daya sannan kuma daga baya ya jarrabe su da fari farin da za su zo su cinye amfanin gona bayan ya riga ya fara nuna wal kummala sannan ubangiji ta'ala ya jarrabe su da al kummal lafazin al kummal halitta ce daga cikin halittu da take shiga cikin tufafin dan adam abincin ta shine jinan dan adam wato kwarkwata kenan wa dafadi'a jam'i ne na kalman dafda dafda guda daya ad in suna da yawa kwaɗi kenan waddama ubangiji ta'ala ya jarrabe su kuma da jini dukkanin su waɗannan ayatin mufassalat ayoyi ne filla filla kuma sun zo a lokaci daban-daban abin nufi an fara jarraba su ne da ruwa ambaliyar ruwan sama lokacin da Allah ya jarrabe su da ambaliyar ruwan sama ya cinye gidajen su da gonakinsu suka kai kuka wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah sai Allah ya yaye musu daga baya suka koma kan kafircinsu sai aka jarrabe su da fari suka sake komawa wajen annabi Musa alaihi salam ya roki Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi musu daga baya kuma aka jarrabe su da kwarkwata duk tsaftarka sai kai kwarkwata ko a cikin tufafin ka ba code to Allah ya jarrabe su da sannan kwarkwata duk tsantar mutum sai yayi ko a ka ko a jikin tufafi to nan ma suka nemi annabi Musa ya musu addu'a ubangiji ta'ala ya yaye musu fadi'a. sannan aka zarrabe su da kwaɗi duk inda ka fa kwaɗo yana maka kuka a gida da waje sai mutum ya buɗe randa zai ɗebi ruwa sai da kwaɗi a ciki babba da yaro da mace da namiji kowa yana fama da auduga a hanci ka toshe ba za ka yi numfashi ba ka buɗe jini ya zubo waɗansu malamai suka ce a'a gaba ɗaya Allah ya tarrabe su da jini ne ta hanyar ruwan da suke ya ruwan wanki da ruwan dafa girki ubangiji ta Allah ya rikidar da shi ya zama jini kalar gashi ruwa ne amma kalar ta mutum suna jarraba ke daga Allah dan Allah ya nuna musu gajiyawar a sakamakon kafircinsu da bujirewarsu dukkan waɗannan an yi musu sune a matsayin ayatu mufassala ayoyi filla filla a rarrabe saboda su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala amma fastakbaru sai suka kare girman kai wa kanu qauman mujrimin suka kasance mutane masu ijrami masu fasadi masu barna a bankasa wato da tsayi ba su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil azab la'allahum yarji'un ba mu taba damkar su da wata aya ba mu taba nuna musu wata aya ba face sai ta ko da ta wuce girma mun kama su da azaba don zuwa ga Allah amma ba su koma zuwa ga Allah aya ta gaba Allah ce ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى دع لنا ربك ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون وبنجي سي ولما وقع عليهم الرجز يا عند عذاب تسوك أكنسو دوم لفظ الرجز ينا زوا دمعنا العذاب سنن لفظ الرجز ينا زوا دمعنا الشيء الخبيث المستقبر abu wanda yake datti abinda yake kazanta mutum na kyamar ganin sa ko jin shi shine ar-rijz walamma waqa alaihim ar yayin da azaba ta sauka a kansu qalu sai suka ce ya Musa da ulna rabbaka ya kai Musa kirawo mana ubangijinka bima ahida indak saboda alƙawalin da yayi tsakanin su da kai na cewa in ka roƙe shi da shi in ka shafta annar rijza in har ka yaye mana wannan azaba a sanadiyar addu'arka la nu'minanna laka to wallahi za mu yi imani da kai wa lanursilanna ma'aka bani isra'il kuma za mu saki banu isra'ilawa ta tare da kai mu ba su yanci kamar kowa mu kyale su su wataya a cikin ƙasa kamar yadda kowa zai wataya wato dai saƙon da ya zo da shi guda biyu inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala an la aqula ala allahi illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'il yanzu yadda sa an samu amma da sharadin ya roƙa musu ubangiji ubangiji ya yaye musibar da suke haka suka alkawarta masa annabi Musa alaihi salam bai yi wata wata ba sai ya roƙi ubangiji cewa ubangiji ta'ala ya yaye wannan Allah ce falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yanqutun falamma kashafna anhum ar-rijza yayin da muka yaye musu wannan musiba wannan azaba da muka jarrabe su da ita ila ajalin hum balighuhu zuwa ga wani lokacin da muka kaddara su za su kai ga wannan lokaci izahum yanqutun sai ga suna warware alƙawalin da suke alƙawalin su na cewa da in kashafta anna rijza la na laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il ba su cika kowanne ba na farko dai ba su yi imanin ba na biyu kuma ba su kyale banu isra'ilawa din ya ya ba sai da suka ci gaba da bautar da su idahum yanfusun sai ga sunna warware alkawari daga annaktu ne annaktu asalansa a larabci nakbu shay'in maftul abinda aka tufka shi kamar igiya sai mutum ya zo yana warware shi da haka warware alkawari sai ake daukar shi a matsayin kamar warware tufka da aka yi ta igiya wala takunu na naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa ma'ana warware alkawari daidai ke da warware tufka da aka yi da igiya ko kwanta kulli da aka yi dai idan ka kyale kulli a yadda yake yana nan da karfin sa amma da ka kwanta su kuma suke ba na idan hum yankusun sai suka warware alƙawalin da suka yi wa annabi Musa da imani ko na suke bani Isra'ilawa فانتقمنا كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وعورقنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ubangiji ce fanta kamna minhu nan take sai muka ɗauki fanta a kansu al-intiqam shine azaba da ake wa mutum sakamakon yayi laifi azabar da ubangiji ta'ala ya musu ba zalanta su yi ba su suka jawo wa kan ita fa aghraqnahum fil yam muka dulmiyar da su a cikin ruwa al-ighraq shi ne a nutsar da mutum a cikin ruwa gaba ɗayansa ya zanto bai fito ba ta yadda ba zai iya numfashi ba bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun kare ta ayoyin mu wa kanu anha kuma sun kasance gafalallu dangane da ayoyin kowace aya ta zo musu a madadin su dauki izina su ɗauki wa'azi a cikin ta ba sa daukan izina da wa'azi din in ba haka ba ta yaya ubangiji shi Allah zai jarrabe su da ambaliyar ruwa su kasa gane cewa yana da cikakkiyar kudura a kansu ta halakar da su ai wannan izina ce yake musu shela ce da ba da sanarwa cewa fa yadda na jarrabe ku na jarrabe ku ruwa ya cinye gidajen ku da gonakin ku to haka inda na ga dama zan halakku da ku da ruwa kuma suka sa ubangiji ta'ala suka roki annabi Musa cewa ubangiji yayi musu wannan ruwa aka yayi musu sannan kuma aka jarrabe su da kaza aka jarrabe su da kaza amma duk suka yi to kaga ai ta gadar musu gabacinta da yammacinta mahudan ranarta da mafadarta wato muka gadar musu da kasar sham ta zanto a hannunsu bayan da ba ta hannunsu allati barakna fiha kasar da muka sanya albarka a cikinta wato kasar sham kasa ce mai albarka malamai suka ce an sanya albarka a cikinta saboda ɗakin Allah da ke wajen shine baitul maqdis ɗaya daga cikin muhimman masallatai guda uku a sararin duniya shine masallaci na biyu a tarihi domin farkon masallaci a ban kasa shine masallacin Ka'aba inna awwala baytin wudi'a lin-nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina wato masallacin ɗakin ka'aba kenan daga nan sai masallacin qudus al-masjid al-aqsa an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kam bainahuma yace 40 sanata tsakanin ginin masallacin ka'aba da kuma ginin ɗakin kaba da ginin masjid da aka masallacin kudu shekaru arba'in ne kadai tsakankanin su da juna to kaga kasar sham ta zama kasa mai albarka saboda wannan wuri na cikinta shi yasa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mayar da wurin ya zanto wurin hijirar annabawa kaga annabi Musa nan yayi hijira annabi Ibrahim alaihi salam bayan ya bar kasar Iraki yayin da aka yi kokarin jefa shi a cikin wuta a halakar da shi nan yayi hijira wa najjaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين wannan ƙasa sun yi hijira haka nan ne wurin kai komo annabi Dawud wurin kai komo annabi Sulaiman wani Sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi illa ardul lati barakna fiha wannan ita ce ƙasa mai albarka kuma nan aka yi Isra'i tafiyar dare daga Makka zuwa wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin a yi tafiya da shi ta mi'raji kuma daga nan zuwa sama subhanallazi asra bi abdihi laylan haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna ayatina innahu huwa da haka lalle ka sace ma albarka kuma sannan Allah ya sanya dausayi a wajen ya sanya koguna a wajen idan ka je ka ga yadda yanayin kasar Lebanon yake yanayin kasar Sham yake yanayin wani yanki na jordan yake ka iya cewa lalle nan ce jannatul lahi fi ardi aljanna duniya kenan yanayi mai kyau da tsaunuka a lullube ko rigar da itace ga gonaki na zaitun to shine albarkar da Allah ya sa a wajen bayan wurin ya zama wurin hijirar annabawa a da inda annaba suka yi ta kai kawo ina fata an fahimta wato kenan ya zama mabubbugar wahayi a da a wurin ubangiji ta'ala ce wa awrasna alqawmal ladina kanu yustad'afuna masharik al-ard ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى wato kalmar ubangijinka kyakkyawa sai ta tabbata ala bani isra'il a Daga ga gidan isra'il bima sabaru a sanadiyar hakurin da suka yi kalma mafi kyawu ta ubangiji ita ce kalmar da ya hikaito mana ita wato ainihin a farko farkon suratul qasas da yake wa nuridu annamunna على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون wannan ita ce kalma kyakkyawa da ubangiji ta'ala yayi alƙawalin da yawa banu isra'ilawa cewa duk da fasadin da fir'auna yayi da girman kai da ɗagawa da yayi da karfin mulkin da yayi Allah zai kassar mulkin sa su banu isra'ilawa da aka meshe su bayi ubangiji zai danka makullan mulkin duniya a hannunsu wa nuridu anna muna son mu yi baiwa da ni'ima alal ladzina stud'ifu fil ard akan waɗanda aka raunana su aka nesantar da su aka mai da su ba kowa ba a bankasa wa naj'alhum a'imma mu mai da su sune shugabanni wa naj'alhum alwarithin mu mai da su sune masu cin gadan mulkin duniya din an gane ku wa numakkina lahum fil ard mu tabbatar da su a ban kasa mu ba su tamakkuni karfin siyasa tattalin arziki da soja da komai wa nuriya fir'auna wa hamana idan ya so fir'auna da hamana kuma sai mu nuna musu wa junudahuma su da rundunar su gaba daya mu nuna musu ma kanu yahzarun irin abinda suka kasance suna jin tsoron ya faru sai mu nuna musu to kaga wannan shine wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il gaga ko da fir'auna din da mutanansa an dulme da su a cikin ruwa an halakar da su kam farko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kazalika wa awrasnaha qauman akharin a wani wurin kazalika wa awrasnaha bani isra'il idan ka koma can ɗaya wajen kazalika wa awrasnaha qauman akharin fama bakat alaihim as-sama'u wal ard wa ma kanu munzarin wato ubangiji subhanahu wa ta'ala sai gadar wa banu isra'ilawa mulkin wajen da naimomin da ke wajen shine wa tammat kalimatu rabbika husna ala bani isra'il to amma saboda me bima sabaru saboda hakuri da suka yi saboda juriya da suka yi dole sai da hakuri kafin mutum ya iya cin nasara komai a cikin rayuwarsa in baka da hakuri in baki da hakuri in kana da garaje in kina da garaje da hanzari ba za ki taba cin nasara ba kai ba za ka taba cin nasara ba wasta'inu bi sabari. was-sala wa innaha lakabiratun illa lil khashiyin wato dole sai da hakuri shine mabudin cin nasara kan kowane irin abu wato ainihin ka sa a gaba wa annan nasra ma'a sabri wa anna usri yusran wa dammarna ma wa sai muka rushe abinda fir'auna ya kasance yana yi shi da mutanansa wa ma kanu ya'rifun da irin abinda suka rika yi na gine-gine wato alamomi na daular kafirci ma ubangiji ta Allah baya son ya gansu a bankasa sai da aka rusa su dan a samar da alamun gine-gine na daular musulunci wanda suka ta bamban da alama da mazhamin mazahirul wasaniya. ana son a zama da wadansu mazahir min mazahir tauhid dan su ta bamban da mazhar min mazahir alwasaniyya wal kufr shine wa dammarna ma kane suna fir'aun fir'aunu wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun sai Allah وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعبدون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضل فلكم على العالمين وجاوزنا ببني إسرائيل البحر sai muka tsallakar da banu isra'ilawa teku wato shine tekun red sea ko albaharul ahmar wato bahar maliya kenan tunda idan ka bar kasar egypt lokacin da za ka shiga yankin palestine a yanzu ai sai ka ketare kogin nan ko tekun bahar maliya ko red sea to wannan wuri shi suka taho za su zo su ketare lokacin da shi fir'auna ya biyo su sun zo gabar teku babu kwale-kwale babu jirgin ruwan da zai tsallakar da su su koma baya ga fir'auna da rundunarsa dan sun riga sun biyo su fa atba'uhum mushriqin sun biyo su lokacin rana ta hudo kafin ka ce sun same su tunda su suna da kayan hawa masu hanzari sama da na annabi Musa da mutanensa falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun yayin da mutanen annabi Musa suka hango mutanen Fir'auna ga sunan alama sun taho suka ce ayya an riga an riske mu an ice mu qala kalla annabi Musa ce ko alama ba a same mu ba inna ma iya rabbi sayhadin akwai ubangiji tare da ni taimakonsa da agajinsa da gudunmawarsa na tare da mu sayhadin da sanin zai shiryar da ni Allah ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asakal bahr sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam cewa dauki sandarka ka daki teku da ita wannan sandar da za a jefa ta zama macijiya yau kuma ita ce za a daki teku da ita dan ya dare a samu hanyar da za a bi kamar yadda wata rana idan an yi fari kuma ita za a daki dutse da ita فانبجست من حسنة عشرة عينا kada علم كل أناس shi yasa yace هي عصاي أتوكأ عليها وأقص بها على غنمي ولي فيها ma'arib ukhra wani mutum ina da wani amfanin daban wannan sune ma'arif kenan kaga ma'arif ala wazani mafa'il siga sai ta muntahal jumu kaga kenan ma'arif la ta ta'addad wato tana da amfani mai yawan gaske falaka dukan ta kuke da wuya falaka? sai ya dare gida biyu kana kullu furkin ka saudul azim nan gurin teku ya dunkule ruwa fa ya ture ya zama kamar dutse nan ma ruwa ya ture ya zama kamar dutse sai ga hanya a tsakiya busasshiya kamar da surtu baha ta faɗa ubangiji da ala ka buku wuce kai da mutanen ka la tasafu daratan wala taska suka bi suka wuce fir'auna kuma yazo shi kuma yazo zai shiga ya dauka dai shi aka yi sai da suka shiga tsakiya su waɗancan sun ƙara wucewa waɗannan kuma sun zo tsakiya mutum na ƙarshe akan ya fita nan kuma mutum na ƙarshe ya gama shigowa <laughs> sai dai ku yaɗe jawazna bi bani isra'ila al-bahr sai muka tsallakar da bani isra'ilawa teku yayin da muka hallakar da fir'auna kuma a ciki fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka bi ta wani kauye suka tarar da waɗansu mutane ya'kufuna suna dimanta sun lizinci ala asnamin lahum waɗansu gumakansu suna bautata musu su ne mutanen kana'aniyun waɗansu larabawan ƙauye da ke kan gafar ƙasar sham kanu sai banu isra'ilawa suka ce da annan musa ya musa da allah na ilahin kama lahum aliha ya kai musa ta mana waɗansu ababen bauta ko na abin bauta mana da zamu rinka neman tabarruki da shi muna bauta masa kama lahum aliha irin yadda waɗannan su ma suke da wani abin bauta da suke bauta masa kala sai yace da su innakum qaumun tajhalun lalle ku mutane ne da kuke fama da cutar jahilci inna haula'i mutabbarun ma hum fihi waɗannan da kuke ji da gani abin da suke cikin sa halaka ne mutabbarun ma hum fihi ma'ana halakun ma fihi ma hum fihi domin at-tabaru ma'anarsa al-halak wala tazidu zalimina illa tabara ma'ana illa halak wa batilun ma kanu ya'malun aikin su gaba ɗaya ba tacce ne ba mai kyau ba dan me kuke neman aiki irin nan, qala a ghayra allahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum ala alamin shin yanzu wani wanda ba Allah ba shi kuke nema in nemo muku shi in sa muku shi a matsayin abin bauta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya fifita ku akan dukkan sauran halittu yanzu kuma kuna neman ku bauta wani wanda yake ba shi ba wato kaga anan gurin lalle annabi Musa alaihi salam a cikin kissarsa akwai darasi kai ka ce ya huta an ya da mangoro an huta da kuda da aka halakar da fir'auna annan musa shi nan ya riga ya gama hutu ce kuma an gama da wata matsala kuma za a shiga wata sabuwar matsala to haka da'awa take a cikin darasi akwai darussa a cikin kisa annan musa za ta koya mutum hakuri da juriya in ba haka ba waɗannan mutane da ya yi musu yakin kwatar yanci aka halakar da daula guda sama da su sannan su ne yanzu kuma an ketare an sami yancin fake na rigar yanci an sa ta an bi cikin teku an wuce shikenan kuma wai sun ga waɗansu suna bautar dan mariki kuma suka yi sha'awar su kota dan mariki sun ga suna bautar gunki suka ce wai su ma ya kamata a samu musu wani dan gunki gunki su ma suka rika bauta musu har sun yi sha'awa ku daga annabin Allah tsakankanin ku sun manta da irin tagomashin da Allah ya musu to abin da ke cikin wannan kisa ya yan uwa shine hakuri wajen da'awa juriya wajen da'awa za mu ga irin yadda annabi Musa zai ta fama da su bayan ya gama fama da fir'aunan sa anan za mu dakata gobe sai mu tashi a inda muka tsaya abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya tafi mu assalamu alaikum وقد انتهينا من دراسة النصوص الواردة في صحيح مسلم بالنسبة لك